Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Majalisar Dattawar Najeriya ta amince da wani ƙudurin doka da ya haramta fitar da duk wata masara mai yawa da ba sarrafa ta ba daga ƙasar zuwa ƙasashen waje. kuma ta tanadi hukuncin ɗaurin shekara guda ga duk wanda ya kunnen ƙashi. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. salamu alaikum Radio France International. Magana Anas Rabilu Muhammad daga nan Katsina tarayyar Najeriya. a tsokaci da wannan kudiri na majalisar dattawa ta yi abu ne mai kyau sosai. ne da yadda za a ga ana sayan abincin gashi nan wannan ana ta dankarewa a sito-sito wannan shi ne yake haddasa yin ƙuncin rayuwar da ake shiga ta talaka da yunwa da sauransu yana da kyau wannan sosai kuma mahukunta su shiga a ciki don ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari saboda yin hakan shi ke ƙara jefa wannan ƙasa cikin yunwa da talauci da sauransu to yana da kyau gwamnati ta tashi kai tsaye don ganin kawo ƙarshen wannan al'amari na gode rfi hausa Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillah rediyo Faransa yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan kudirin dokar da majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya ta zartar na hana fitar da masara ƙasashen waje. To wannan kamar za mu ce suna bugun jaki ne suna suna dukan tanki suna barin jaki. Ya kyauta a ce ita wannan doka ta yi tasiri a kan kula da harkar tsaro shin ina ma talaka ya samu damar da zai noma masarar da har za a sa mata doka ni na ga cikin gidan najeriya ma ba ma noman ake ba saboda rashin zaman lafiya wasu sassa ba sa iya noman har da za a sa dokar kan ma a fita da masara to hakan zai iya tasiri amma dai kam tabbas zaman lafiyar mu shine a kawo harkar a kula da harkar tsaro sannan sai a sa duk wata doka da za a sa sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashen Hausa Radio France International Arafa kai tsaye mai magana Mu'azu Kabiru ka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarin nigeria To alhamdulillahi muna jinjina ma majalisa ta Najeriya da ta ɗora wannan doka ta sa mata hannu na hana fita da abinci da ya kai wani adadi to sai dai ba girin girin ba mai ba nan ne gizon ke saƙa ba mafi yawa irin wannan business da ka wannan kasuwancin da ka ana yi sai ka ga ai ba talaka kake shi ba masu kuɗi ne kuma masu kuɗin ne sai ka ga ƙila akwai ɗan siyasa da ya ba da hannun jari ana yi da shi to kila yan majalisar da sun kai wannan doka kila su ma suna cikin wannan kasuwanci saboda haka ba lalle bane abin ya tasiri ko kuma a'a su jami'an da ke hana shiga da fice ana iya ba su cin hanci saboda matsalar cin hanci ta mai al'ummar Najeriya kuma ta zama ta shiga cikin jinin jikinsu ta kama Najeriya kalubale ana iya ba wani jami'i hanci ya ansa kuma bari a hita da wannan kayan kamar da an ka hana to muna fatan dai Allah san na abun ya ɗaure komai tasiri domin idan ya haka zai taimaki ƙasar mai taimaki al'umma ƙasar mu baki ɗaya duk da yake kaga a ƙasar ana cikin wani hali na yunwa da talauci da fatara to hakan zai ƙara taimakon ƙasar ta ɗan farfaɗo muna gode a harkar kasuwanci. Salamu alaikum Radio Faransa mai magana Muhammad Pullo daga Mashiyo karamar kumar Funa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya matakin da 'yan majalisun suka matakin da suka ɗauka haka ya yi daidai Ku duba muna fama da ƙalubalen rashin abinci kuma idan aka yi hakan eh, an taimaki talaka sunana muhammadu fulo daga mashiyo karamar hukumar funa jihar yobe a tarayyar najeriya Radio faransa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa RFI sunana injiniya Aminu Ali Faka karamar hukumar mulkin Yabo jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. game da wannan maudu'i idan ku ba mu yar fai hausa na cewa majalisar tarayya ta amince da dokar da ta hana fitar da masara a waje domin samun rafusa ga 'yan najeriya wannan abu ne mai kyau amma ba shi kaɗai ke sa abinci ya yi rafusa ba a najeriya lura da cewa babu abin da umar haba'isin wannan tsadar rayuwa da tsadar kayan abinci da tsadar kayan masarufi irin kuɗin da an ka ƙara man fetur lura da cewa man fetur din da shi ne ake da shi ne ake jirgin ɗaukowa daga wata jiha zuwa wata jiha to ta za a yi man fetur bai rage kuɗi ba kuma a ce abinci ya rusa bayan da za a yi haka da haka majalisa lissa in za ku son abinci ya rage kuɗi to ku yi ƙoƙarin matsa ma shugaban ƙasa lamba a rage man fetur kuɗi domin talaka samu sauƙi na gode sashen hausa na duron faransa sunana injiniya aminu ali fakka jihar sokoto a tarayyar najeriya biyar tashi lafiya alaikum wa Hausa mai magana Usman A. bunkari daga jihar Sokoto a Najeriya. hakika wannan mataki na majalisar dattawa na hana hita da masara wadda ba sarrafa ba a wajen najeriya abu na mai kyau duba da yadda wannan masara ta yi karamci a najeriya kuma an hana a shigo da wasu abinci a najeriya to lallai akwai bukata a hana hita da tamu muna fatar dai allah ubangiji subhanahu da allah ya sa wannan mataki zama sanadiyar haɓaka tattalin arziki da noma da kuma abinci a najeriya muna fatar allah ya kawo na ƙarshen wannan tsadar rayuwa allah ya ba mu zaman lafiya na gode usman ya bello daga jihar sokoto a najeriya mai magana sama'ila agnes malam fatori mazaunin diffa a jamhuriyar niger madamar idan gwamnatin kasar mu najeriya bata magance matsalar rashin tsaro a kauyuka daban-daban na sassan kasar mu najeriya tare da sayan kayayyakin abinci a hannun manoma domin ta adana su daga bisani ta cire ta karya farashi ta sayar in ba haka aka yi ba saukin kayan abinci da sadan rayuwa ba zai taba kau ba kasar mu najeriya sannan wannan shine ra'ayina wanda sabanin ra'ayin majalisar dattawa wanda suka saka dokar kudirin hana fitar da sabar masara mai yawa a mu najeriya zuwa kasashen ketare sama'ila agnes malam fatori mazaunin diffa a jamhuriyar nijar ke cewa rfi ku tashi lafiya kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar 6641 sai kuma malami na gaba. sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na'adari muke muku fatan alkhairi fatan al'umma kun huna lafiya to kamar dai yadda muka ji cewa an yi wata doka yadda za a nuna hana fitar da masara a kasashen ƙetare to wannan al'amari dai na majalisa bai ba mamaki ba duba da za ga cewa kusan dukkanin wasu muradu wadda ya shafi talakawa ba ta wannan suke ba yanzu dai Allah ina alfanun wannan doka din kamata yayi muje an ce an yi doka yanayin yadda za a kawo saukin farashin man fetur mu ga an yi doka yanayin yadda za a kawo karshen wayannan yan bindiga da suka addabe mu mu ga an yi doka yanayin yadda kowane ɗan kasa zai iya bacci da ido biyu to amma a halin yanzu fa gaskiya kullun ana cikin iban 'ya'yan talakawa kuma kullun ana cikin ya masu tsoro za ka ga cewa ko makiyaya da manoma kullum faɗa ba za a kawo wani doka wadda zai yi sasanci ko kuma wadda zai kawo ƙarshen wa'innan al'amara ba amma sai a kawo wani doka wadda ba ta ma shafe ko ba ku talakawa Allah kawo mana ƙarshen wannan al'amari. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan Shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. dangane da doka da majalisar da dattawa ta kafa ta haramta fita da masara musamman wacce ba a sarrafa ba daga nan kasar mu Najeriya zuwa kasashen ƙetare to hakikanin gaskiya wannan doka ta zo daidai lokacin da ake buƙatar ta ganin cewar ƙasar nan tamu tana cikin wani hali na matsalar karancin abinci ga kuma hauhawar farashi wanda kullum take ƙara wakana to hakikanin gaskiya wannan doka ta dace kuma muna fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah ya tabbatar da wannan doka ita kuma majalisar dattawa muna addu'ar ubangiji Allah duk wani abu da zai kasance na ci gaba ne ga ƙasa da kuma talakawan ƙasa muna addu'ar ubangiji Allah ya bata basirar kawo shi domin samun sauki ga talakawan da suke rayuwa a cikin cikin wannan ƙasa. Na gode Radio Faransa International Ibrahim mai ne daga nan Shau, ƙaramar hukumar birnin kudin jihar Jigawa da fatan za ku tashi lafiya. sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da matakin da majalisar ƙasar tarayyar najeriya ta ɗauka na hana hita da masara ƙasashen waje so wannan mataki tun lokacin tsohon gwamnatin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata a ce an ɗauki wannan mataki domin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗauki matakin rufe boda na hana shigowa da abinci daga ƙasashen waje ya ce ƙasa ta noma abincin da za ta ci da kanta har ma kasashe makwabta su samu alhali babu tsaron da za a ba manoma dama su yi noma ya wadaci 'yan ƙasa amma duk da haka ana ɗaukar abincinmu da muka samu damar nomawa wani bangare ana hita ƙasashen waje da shi so tun wannan lokacin muka tunanin cewar shugabanni ba su yi tunani ba a ce an hana shigowa da abincin wata ƙasa cikin najeriya amma kuma ana ba da dama ana shita da shi Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa wannan shiri a kan na'ura. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa